السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوبيو بيو ga hijiran annabi muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya yi mana dace na duniya da lahira don sarkin sunayensa. Alaikun salam. Yeah. ba su iya Eh, musamman dai kun Allah zai fi kamawa, ga kun sani. yanzu duk inda za ku je tunanin ku abinda zai hidda ku daga wannan ku tsaya ku zauna da su dare da rana kaga ai ba za ka taɓa son mahaifinka ita kuka ba a ce ka je aljanna mahaifinka ita ta so dubu ta so ta aika ga bai yi ba ka tafi aljanna mamanka ta tafi ta ai bai yi ba ka dubi irin yadda su annabi ibrahimu da suka samu ilimi suka zo gida ka dubi matsayin baban shi babban matsayi a kafirci mai in ma haka ya dinga fama ya dinga fama ya dinga fama ka dubi shugabanmu yin gidan da ya taso gida ne da ba sa son nan ne inda duk kasar dajiya nan ne cibiyarta ya fatali da ita kuma ya dinga neman su sai su dawo ya dinga bin yanzu aikin da za ku irin wannan aikin tun da yanzu ka kone abu fatan mu in muna kan fafatawa da bubbugawa iyakacin yawon mu ila Allah ya haɗa yi mana gafara tun da ya san ba mu sani ba yanzu muka sani kuma aka ce yanzu mutum sani da take ta kattakullah mastata idan ka kai muku bayani na addini ta kai shi ya kashe mu amma aka hana wannan ya tashi ra'ayin ki sannan kuma irin karatu mun yi shi da mai kama da ɗan nisa wanda suka daɗe suna gogewa tun yanzu mutum so ke bayan cikin jama'a ma ya zama shi kuma daban yake a jama'a jama'a kawasul kawasu ake so a fita haka kamar irin wanda ake magana da wannan haka ce maka kakai ta yi ko kuma lokacin da zakka ya daina cinnawa ba don komai ba saboda galiban dabbobin da ake yanka wanda aka tako ne daga ta menene wane ne to masu ma'aikatan sa'o'in nan wannan dogaran nan masu bi suna karɓar zakar nan suna aika-aika suna kamata tala suna kama da cin abinci idan da cin nama har sai lokaci ya wuce sai ko naman da ya yanka da kansa ya ka rasa ko ya sayo zabansa a tsoro sai da ragonsa ko suka haɗa su fasa suka yanka to sai su cika wata ce saboda sanayyan yadda haram take harbin zuciya yana harbin zuciya sai kaga bai bai fita daga cikin su ba yana zaune da su yana akwai yanzu mu a cikin mutane wanda aka ce ga haram ne aka ce ce ba ni? in ya ga dama yi dariya ce tun da ta biya ta hannu ayi halar ne kai wannan abu ya mu yane ga yadda ake ga yadda aka aka ce mun gashi ni kawai zan ce ba ke ce ba ni shi wanda ke so ya kashe mutum ya kwashe kuɗi wanda ke so ya ku haƙi ya haƙa ya kwashe ya bakana da irin wannan ai sai gyaran Allah saboda ganin kuma shi Allah za ku girma kun kawo ƙarfi abin da Allah wa ɗan adam ne abun da Allah ke wata kasance mu Kasar wannan ba zai yi rana ɗaya magana a riga aiki da dan mu dai nan hausa abun da ke samun mu nan, magana sai ta riga aiki yanzu na fuskanci kasuwancin da kuke haram ne ba zan dinga cin abincin ku ba na fuskanci da kuke yi yanzu ba zan yi kaza ba yanzu ba zan wannan don Allah koyarwa ne koyarwa ne sannu sannu akwai akwai inda za ka ke je ka karanta sigan karantar da uba ya bambanta daga sigan karantar da ɗa sigan karantar da wa ya bambanta daga sigan karantar da babba sigan karantar da yan anguwa ya bambanta daga sigan karantar da kaza amma wannan abin kyanta ta fara ba zargi annabi wanda ya da ne ke ce ba na son sa tsamu kuma ma an haku ma ku ba ni ma ina ciki zan daina yi don tare muke yi wannan abubuwan to yanzu lokaci yadda za mu bari ku na zama ita wata ta aiki kuna ko kila shekara ɗaya ma ya yi kaɗan ana bi ana bayani ana bi ana bayani in ji gaskiya ake yi to za ka zaɓi yi na ina faru ina faru ba wai ba za a yi aran gama ba don aran gama lafi ta yi ta to amma dai kafin lokacin da za a yi aran gama za a yi aran gama ne da masu saurin kai su sun sani amma ba za su yi aiki ba daga nan ne tun wanda amma duk wanda san gaskiya da ke gaskiya ne gaskiya wannan magana tunda wannan magana tana fa'idan fa'idan ta da al'umma ba ma yadda za al'umma su yi aiki da ba ka son dukiyoyinsu akwai me kana son kai gaskiya a ci gaba da yin ana ci gaba da haka ana ci gaba da kawai nan ana bin su ɗaya bayan ɗaya kullum na kan taimako ta awa ba za ta yi kana nan kaduna ka je ka dinga da awa a garin sai dai ka ɗauki irin wannan ka je ka same su ka ɗauki littafi ka same su daga nan su je ka amma in dai kana son kai da awa ka ga sai su za ka je ka zauna a cikin kuma sannan ba ka fara musu da karfi ka za ka fara musu da karfi su da kansu za su tambaya mai isa ba ka yi kaza ne eh, saboda akwai kaza akwai kaza akwai kaza isa ita yi za a yi abin kawo kari su yin da aka rasa ka tabbatar da in da awa ne kana da abin da za ka ci san daga yadda ke ka ke ka shirya yadda za ka ci abincin ka ko walima a sarki ka ce abinci kenan da yi musu murmushi kai ta wasa da su da kusu ana ga abu a amala haka ga abu da wani kuma ya riga sa wace ce sai hakuri da eh, eh, ana da jikoki na cin ni na ga iyaye na ma ba su samu ba sai ka tashi baba na girmama ka ne akan wannan daga kuma gari ya ce kasan ta sai ce ka na ya kai ta ce na to kai bakai yi wa ta uba na an ka ci aiki na ke tafi ina jin daɗin da kan ci da wayoyi iri-iri to yanzu wai saboda Allah ba mutu ya iya ɓoye zunubansa waye aka sa zunubi mutum ba ya iya ɓoye kudin shi ba kuma idan mutum yana neman kudi ya san tuwa yadda zai yi maka zai ji ka irin da iya daga sani zai maka biya kuma Allah ka dinka shi san sakura to ai addinin ma haka ne ba ka fito ba in ka je ka wa kanka ka je ka ce kana zuwa mutanen nan ba su san hawa ba ba su san sauka ba ga yadda suke girmama ku yadda suke ganin ke lalle ilimin ku na gaskiya ne kawai ku zo rana tsakaci na ganewa ba haram ku ke ciki wannan garin mun yi da wani da wani yaro haka duk lokacin abun ana ganiya sai sai abun bai yi albarka wa rufiyar yaro zai same ni ina kuka kuka yake in ya buɗe baki da magana zai fashe da kuka yana ce yi tafi rana da wannan mashi ya sa ki dawo da Ya sa same ni yana ya mai ne to dan dama dama lokaci ne ba ba ita mara, kaga ga mafi ka ba ba yadda aka ce. ni kuma kuma na riga ci tun da yana sa kudin sa a Ya haka ya zan yi shi na ce to alhamdulillah Allah baka sabi shi cikin annaba ya kasar annabi ibrahim ya suka yi da baban shi kana son baban sai shi yi ta zuta shi ya kake so ba dole ka bi shi a hankali ina hanya na ce to ku je ka sa shi ka bari yau ka kwana sallah da daddare da asubahi yana dawowa daga masallaci cikin masu zuwa su gaishe shi kaje na suka watsa baban na jin nauyin wani abu ina son gaya maka shi Raba duk dukiyar da kake tarawa muka ke tarawa. Har ka amfana da ita ba. Yanzu da gidanka da mere duk mu za mu ci. Me amfanin mu ka bar mana dukiya kai ka ga yana ce wuta. Wanda har yanzu kana ajiya a banki kuma wannan kake tattarawa kasashe da mu. Mu mu halaka kai ka halaka. Yana kwanciya ka gwada sai ne ke zaune. Ita wallahi mutalar na lahi. Ban cikin da ku haram ba. duk da nake ajiya a banki haka nake karɓar kuɗin na ware suna zubar da su na abin da zan yi da su amma duk abin da nake ce da ku halar gashi gashi gashi gashi sai ya dawo kuma aka daɗa ƙara masa wani daraja a gaban kuma ina da yi da ƙarni amma yadda suke ɗaukar shi ba kamar yadda suke ɗaukar kuwa ba shi zai sa ne kamar da walwala ta ce da ba da to kaga irin wannan shi ne usulobin da ya kamata a yi amma ba ka zuwa ka faro daga lasufika to wannan ka jawo kanka kuma ma ba kai daidai ba ai kaga annabi abin da fara da shi da la ilaha illallah sannan kuma ji jihara ya zikiri wahala sai maka ga gida ta saya daga kuma kada son ka gina gida a kai wahalan shi ya fi wahala sai ka kwashe gaba ke ta an je an yi aure a da ba ta cikin da fadi ake amma sai ka biya kuɗin fadi kafin wannan gida zama gida to haka mun zo mutar da abuwa zuci haka za mu bi shi yau wa'azi mu yi sana kan ce ba zai yi mana ba ke dai ga ga mutum kuma kana zanen shi kullum kullum ban ganin za ka haka kamar biyu kinan yi ba haushi ba za ka haɗu ba sai ka dauki da kana son ka da al'umma ga karab da wannan duniya karatu za ka je ka yi aiki kaza za ka shiga local government za ka shiga federal za ka yi wani ne za ka je ka dawo an kai ka sannan kuma kana haɗawa da haka da ba alli ka da za ka shiga kawa za ka ba da rayuwa gyaran da kake so ka je ka ba da rayuwa ka gaba hanya ko alhamdulillah mu arewacin Najeriya nan ko a Najeriya ma gaba da yan Najeriya Allah ya buɗa mana hanyar da za mu iya rayuwa ba sai mun haɗa da kowa ba. Noman nan. Kiyo yana da fitina. Mutum ka ɗauko kiyo shi kullum kike so ka zauna tare da shi. Yana da nasa fitina. Kasuwanci nan yana da nasa fitina sai ka fita kayi zagaye-zagaye. sana'an nan sai ka ware ka yi kaza da ni na ko guda ɗaya in ka noma abin da za ka ci ka rabu da buri sai ka noma kayi kara sai ka je maka da noma sai ka je wani da zuwa duk da ka taka gyara sai ga maka ka shi ne dai Allahu alam aya karshe ne ya summa kun ji abin da yake da kusa eh ثم ذكر الرجل يو سيم ولا نيمو ثم ذكر لا نبي ذكره to menene matsalar kayan kalmomi ne ka magana an ka faɗi da ma'ana wani lokaci sai ka zauna kana wahala a kan kalmomi kana lera bai zuba ba da abin da ake nema ba ma'anan ne ta gagara mutum wani lokaci kana ta maimaita ma'ana kana ta maimaita ma'ana su ko kalma ta dame su in kalmomi ne ثم ذكر الرجل يطيل السفر هذا النبي سيكاو حكاية أنا تربية ده حكاية كاو حكاية موت موت shi mutumin nan yana mai dogon tafiya ya fito daga uwa duniya a gabara ya yi turu ka kalli kafar matafi kafin fashi famai sai ya ko ya ashe kafa gashi sai yayi mudu mudu da gani man da ke zauna a yau a suke nan ya gyara nan ya yi mene ne ya kafule wannan ya fesa ta nan ya sai ta can ya yi mene ne yi je wanne ma ya san su je ya gyara kaba ya ɗauko kuma ya gyara ya gyara ya mutu kaga za ka ke tasiri kuma tafiye na zai wannan ka babu wannan tare da shi za ka dole za ka ga ya yi kuma ya yi mutu mutu shi kenan ku. آية جو وإن هذه أمته أمة واحدة للي ونن تقيد فشي جماعة كون جماعة بلادة الدين بلادة يعني شي آدم يي دا نوح دا إبراهيم دا موسى دا عيسى دا محمد alaihi الصلاة والسلام الدين بلادة يعني kiristoci ma da yahudawa ba su bar musulunci ba su kace su kiristoci ne ba su bar musulunci ba suka koma su kace su yahudawa ne sai bayan da alayhi muhammad nan ne fa saboda hasada ka ce na suna musulunci ga wannan ya zo da musulunci nashi ya fi ƙarfi to daga nan su yahudawa ne wancan suka tsaya suka ce su kiristoci ne ba za su ji musulunci ba amma addini da aka yi a duniya su mata musulunci kun mace guda ta sai dai kin Allah kawai sai dai sabawa hazihi ummatukum ummatun wahida tun zamanin annabi adam zuwa na karshe, zamanin annabi muhammadu al'umma guda ɗaya ce addini guda ɗaya ne wahida wa ana rabbukum ni kuma ni na halice ku fattako ni ku kiyaye ni ku yi na dola ku a kai ko ku kan abin na dola ku a kai da canzawa ku baro abin da duk hana ku wadda ku duk ya bar abin na ɗora shi ya kawo wani sanade da sai leƙe da wani kwali sana shi ya yi karatu wannan yake za su haɗu da Allah duk bai tsaya inda aka aje shi to shi ma da nashi sakamako saboda haka nan suka fattau amrahu mutanen nan suka yi suka danta lamarinsu suka danta na kusa-kusan nan ne ma duniya hudu sun rabu saba'in da ɗaya ta zai je aljanna kiristoci sun rabu saba'in da biyu ɗaya ne zai je aljanna musulmai sun rabu saba'in da uku kashi ɗaya ne zai je aljanna wannan duk sauran saba'in da biyu ina wuta ba su kaka ce wanne ne wanda za shi aljanna nan a cikin su ce wanda na ke kai da sahabbai na in ji shi duk abun da bai zama addini a wancan lokacin da yau bai zama addini ba wai wani a ce an samu fasaha an samu technology an samu ci gaba malam ci gaba mai hakari ne ci gaba ka ba an da ka koma gidan shekan ina ci gaba wannan irin ci gaba ta kai martaban ta bar littafin Allah ka koma littafin da kuka rubuta ina ci gaba wanda kun kafa ci gaban ku ba abincin da za a ci kun kafa ci gaba kun ci gaban abubuwan ga sunan ai mu ne in mu fa ba ai mu ne muna cikin su ina da sun martaba wartawa ne an shi da aka ce ba an ce shi da aka ce wanda ya rike nasu a yau ina da dadan sahabi sabai an hamsin wanda duk rufe ido yoye haƙuri da cin mutunci masu cin mutunci da zagin masu zage da ɓatancin mai ɓatawa da turgunawa mai turgunawa da muguntan mai mugunta da walƙiyan mai damfara duk ta ya ci ke tafiya yake ana aka tafi ana sha a rodi ne bai lambatu rodi wadda ke duk ba komi a kallon a farko sai ya kai da ran harta ya ta yakal yasi shi ne shi za ka duk wani ƙwararriya ba yanzu ne ana cin karatu na ƙwararriya sai ka fita za ta same ka sai ka fita za ta same ka nan yanzu ana karatu ba ta same ka ba waye isa ikan zama ra'ayi sai eh, zai canza maka yana can yana zai canza yana can gefe fito suna nan gefe fito ka zai da ka fito ba aiki bai an fata abin da ta yi baran nan wai wani nan ike ba mu labari ba ma son mu mun saba ba ma kiran kuma yaje a jami'a ne suke ce wani profesan su daktara su ke ce ya ce dole ne duk da kanko dole ne wa'annan su rage maka imani ya nuna mata duk da ya kasance mata imani to ma ya ma za a yi ba za a rage maka imani ga irin dole mu canza ma imani shi yana bakin ciki babansa da ya haife shi musulmi ita shi ba don baban shi ba da ya daina addini shi amma baban shi in ya ce yanzu ya daina addini zai dami shi da ihu da kawo ko kawo ije kan ije sai saboda kake wannan addini amma wallahi ba ina yin ne saboda Allah sai ce dole ne mu kire maka imani mutumin sananne ne in ka na ke kira kake ta maka gashi zai iya nuna wanda da wasu wanda zai karanta rana dole mu rage ma imani dole ne in mu ba mu rage ma wa'in nan dole su rage ma imani su nuna yan mata da gashi kuna zaune a jita Ibrahim, Ibrahim, yaya kaza, yaya kaza, sai kun kace eh, yau Allah ya aka yi ni gaza ba sai ka rubuta kaza, ya ne ne aka kaza, alaka dole ta na samu. in ma wa'annan babu to mu kuma shubhar da muke sabawa ko in ji shi an da dole mu raba da Allah kuma ina faɗi ina dariya a rafa sirati sai dai kawai tsaya ta fahimci addini ta kama ka da zuwa mutu ba dai-dai ka da roƙon Allah amma suna nan sun lashe takobi nan duniya sun yi taron dangi kamar yadda annabi ne ke magana a hadisin na akwai randa al'ummar musulmai za su kasance kamar kafa kulan abinci don in ban ba don tauhidi ba in ban ba don gudun duniya ba in ban ba don kunya ba in ban ba don tara ba aka kawo kulan da sai ya a take a nan ga wanda zai ke don Allah ya rufa mata asiri dan Allah kai hakuri ka kusa yanzu in ku kaje shanye ta za ku yi me fashi wannan gaje kai ba ku ne ba an yi ta ne don sha ba to haka al'umma za su kasance da kasa kulan kirkesun ka ko kirkesun fiyarkesu a san wanda ya ce ba to haka nan za a kewaye ta kowa sai dai ya yaga ba mai jara gama kowa kawai yana neman inda zai samu ya taka littafin Allah kowa ina nema ne kawai inda zai samu ya zana wani bikin abokin da za a daina ganin rubutu. Kai wani kan yana magana yake, yi gana yana koyar da mutane yake za mu gama da musulunci, ya kawo fara fata ba. Ita ku zo, in ya taru aka ce kawai zai zana rafi. Ba manufa a karara ta, wannan zai zana ta, wannan zai zana ta, wannan mai mace kan wannan, wannan ke duk kawai zana yadda ke so. aka gama yake to addinin musulunci da aka yi kuma yanzu wannan sai mun fata shi kowa ya je rana abin da zai rana kowa ya je ya fata abin da yake jini zai ya fata ana bacci to in ma ba ma bacci da ya wa zai bacci? wata tsaron mu samu kanmu sannan mu fara jifa'i hana masu ɓata wannan ɓata wannan mu kai farmaki ma ba ta taso wata kuma mu tattara jama'a mauri guda ɗaya ba a kwashe ba sannan kuma mu fara tara iduka yake faruwa wata rana ana haka to in muka gama tare za mu kai duka matukum matun wahida wa ana rabbukum abuduni la fattaquna kaykum fataqatta'u amrahum suka koma gidi suka yi suka yayyan kalama ɗin su kuma ku kalli yadda aka yayyanka aje yanzu ku dubi yadda aka yayyanka izala talafancin gari kaza talafancin gari kaza sun ne wanda ba yana kama maganan izala mu'azin farko da wa'azin mene ne kawai kan a kira da ne ta gida Allah ta gari wannan baukaci abin da ke mari ta gari wannan abin da ke mari jahilci a fashe ta dariya shi kuma bai iya zuwa da rabin rabin rabin rabin rabin abin da ta aikata sai dai a gyaran ta, amma ba ya kafa nashi ba tattaɓa'u amurahun suka rarraba lamarinsu bainahun su fara suka koma guntu-guntu kullu hizbin lima ladaihim farihun kowanne jama'a suna murna da abin da ke tare da su suna ba mai shiga aljanna sai su wanda duk baya tare da su bai halartar majalisar su ko shi wannan wuta ba shi kada a awdahana ma'ana hadhihi al-ayati wannan ayoyi guda biyu mun riga mun yi bayanan su ko eh, ko wafa harna ma ya kaju girmama. mun fassara abin da ake bukata daga gare su ila tafsiri ya zuwa ga bayani illa filla wa bayyana al'ayati mun yi bayanin ɗaya ɗaya ayoyin kalmuwar da haka ma'ana kuma fi suratul anbiya'i fil kalami ala qawlihi inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل كل إلينا راجعون Ishe wa bayyana al-murad bil umma aure mun yi cikakken manufan umma aure sai a koma gare ta ma'a ba'ad shawahidi tare da wasu dalilai al-arabiyya kamar yanzu misali a duk inda ka je ana maganar hajji sai ce ka koma su hajji mun yi bayanin hmm. Shi ne wani ma abin da ce amma dai da kai ka koma ka duba ka ba sauransu su je su duba. kada a ce kowa ya zuwa sai dai in ka samu karo in ka samu karo wannan kawo shi ko haka kana san yadda ka je ka duba nan kowa ma je duba ko almajirai almajirai a kyalin malamai كالشواهد العربية وبينا جميع معاني الأمة في القرآن من بيان كفاء أبن أكلمة كلمة الأمة القرآن kai ba faka karamin bayani ba kuma sai ka bi sai ka bi duk kila da waya sai dai ka ɗi kari ko abin da kake iya rikowa ka dawo to haka sai ke mun yi bayani kan qur'ani shafi nawa ne ake shafi na ce ayi ni da kai wa wayo yau haka wanda yake so ka ce kai inda shafi ne bai to ka lura ai yanzu to da ya rike ne. adadin abin da muka na shafi ne muka yi na adadin surtar bayanin haji kwanaki haɗa adadin shafunan shafi nawa ne samanta haka alkamalu lillahi al'umma fil qur'ani fi surati fil walain akharna wa in walain akharna anhumul adaba ila ummatin ma'duda kawan da bayani irin abu da ta dauka kudu agana dalika an i'adatihi huna wancan ya wadata daga mai mai tashi ne abin da ake karatu a cikin ko ya za yi gaskiya ba nan na zo in ba dogon tambayan nan ne da aka tare ni da ita mene ne ma a tambayar gidan ita ita ta shafi aikin da kai tsaye sai ta aka sai aka bata irin abin da ake iya bata Thank you.